بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد بينك يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kamar yadda muka saba a ci gaba da karatunmu na wannan littafi na fikihu mai suna al-muqaddimatul izziya lil jama'atil ashariyya wanda abul hasan ali al-maliki ash-shazili ya rubuta fi mazhabi al-imam malik bin ana rahimahullahu ta'ala idan ba manta ba mun tsaya a ainihin faslun يحرم alaihi, صلاة Nafli, inda طلوع الشمس haramun ne mutum ya yi nafila a lokacin da rana take fitowa haramun ne mutum ya yi sallar nafila wa inda gurubiha haka ma yayin faduwar rana saboda waɗannan lokacin guda biyu nassin hadisi ya ambace su annabi ya hana yin sallah a lokacin da rana take fitowa kamar yadda annabi ya hana yin sallah a daidai lokacin da rana take faduwa saboda haka wannan ya gwada wato ba za a yi sallar nafila ba kuma ya can baya an gwada mana lokacin sallolin nan guda biyar sallan azahar da la'asar da magariba da isha'i da ba, idan mutum ya duba zai ga babu lokacin fitowa rana saboda rana takan fito ne a tsakanin ƙaho ko ƙahonni guda biyu na kenan a lokacin ne masu bautar rana suke bauta wa rana ke sa aka hana sallar nafila ina ba ta gane amma malamai sun ce nafilan da take da asali ana iya yi ko sallan gawa saboda wani lokaci ba a dubawa a ga yaushe ne wato za a yi sallan gawa inda an ce mutum ya mutu an gama shirya ki an sanar mutane sun taru to kawai aiwatar da sallan ake yi ko da lokacin rana za ta fito ko kuma lokacin rana za ta faɗi to amma dai zance mafi inganci an ce sallan gawa a yi ƙoƙari a kiyaye a kiyaye amma sallan da take da sababi kamar tahiyatul masjid to wannan babu laifi saboda ita wannan ta tahiyatul masjid gaisuwan masallaci tana daure ne da ainihin shiga masallaci yana iya yiwuwa za ka shiga masallaci daidai lokacin da rana take fitowa ko daidai lokacin da za ta faɗi to ba a son ka zauna ana son ka yi sallan nafila raka a biyu kuma alhamdulillah tun da duk wanda ka ganke yana sallah ba yana yi wa rana ne yana yi wa Allah ina fata an gane amma ka kirkiro nafila saboda tsaban doki wannan ba daidai bane to waɗansu malamai suna cewa akwai waɗansu na filfilin da aka saba yanzu kamar misali mutumin da ya saba yin nafila kafin sallar la'asar sai bai samu daman yi ba wannan bayan la'asar zai iya yi amma ba lokacin da rana take faduwa ba haka mutumin da bai yi ta alfajiri ba bayan sallan asuba yana iya ta alfajiri amma ba lokacin da rana take fitowa ba domin dai har kama kara to ai an yi sallan asuba da kai Tunda da an yi sallan asuba da kai mutum zai take ya ce zai ta alfajirin sa bayan sallan asuba yaushe ne ya kai sallan asuba karfe biyar duk jan karatun liman je ba zai kai biyar da rabi ba ko biyar da kwata an yi tar, saboda haka biyar da akirin kataki tsakaninka da fitowar rana da nisa amma an ce wai kama makara ne to sai dai wannan za a samu occasionally occasionally mutum zai iya makara ba zai tashi ba sai daf da fitowa rana sai ya tashi yi maza maza ya sallan asuba domin kada rana ta fito in ya so ya yarka a tayil fajin kaga wannan ba zai yi kullum kuma a ce za ka yi haka ba idan kullum kana yin haka kuma ganganci ne ko waɗanda suke yin sallan nafila raka a tayil fajiri bayan sallar asuba wani lokaci a nan masallaci na magana tunda muka yi karatu bayan sallah asuba sai ga waɗansu wato diman da'iman in an sallan asuba sai su tashi su yi raka a fil fajiri su kenan su a gidajen su sun kwanta yadda ka san mushe haka suke kullum haka suke yi to a nan gaba za mu zo mu samu bayan an yi sallan asuba ba a sallan nafila har rana ta ainihin bayyana bayan an yi sallan la'asar ba a sallan nafila har sai rana ta fito ya sa sai rana ta faɗi saboda haka bayan sallar la'asar da bayan sallar asuba inda yana atilan da za ka kirkiro ne to nan ma ba a yi amma ka ga an baka damar ka ta fajiri, wanda ka zo ka samu an shiga sallah asuba to kai ma sai ka shiga sallah asuba waɗansu malamai sun ce ka je can gefe ka yi raka ta fajiri a gurguje sannan ka zo ka shiga sallah sai dai mu muna fahimtar haka kuskure ne ko ka tsaya a waje duk kuskure ne in dai an shiga sallah to an shiga in dai ba gidanka bane ne, gidanka ne kana iya yi amma in dai ka riga ka fito to ka zo ka bi liman bayan an idar da sallah su ba sai ka tashi kai raka ta alfajiri ko kuma ka yi baki sun hana ka sallan nafila bayan sallan azhar ko kafin sallan la'asar baka samu dama kai ba har aka zo ka yi sallan la'asar to wannan an baka dama bayan sallar la'asar kana iya biyan wannan nafila domin tun mutumin da ya saba yin abu ba a sanya ya inna allaha la mallu hatta tamallu allah baya kosa sai idan kun kosa saboda an samu hadisin na ummu salma Allah ki kara yadda da ita manzo Allah yayi baki tsakanin azhar da la'asar har aka zo aka yi sallar la'asar bayan sallar la'asar sai ya kama sallar nafila sai na ummu salma radiyallahu anha ta tambaye ki cewa wannan nafila da kai ni ban taba ganin kai ba sai ce ai baki nayi sun shagalar da ni ba yin sallar nafila ba duk da kasancewa biyan nafila ba dole bane amma mutumin da yake ganin muhimmancin sallar nafila shi yake biya ina fata an gane to amma lalle lokacin fitowa rana da lokacin faduwanta ayi kokari a kiyaye ba a sallar nafila daidai wannan lokaci wa inda khutbatul imam ko juma'a yayin da ake khutban juma'a wannan ya yi karo da hadisin sulaikun al-gasbani ko al-gasbani radiyallahu anhu don ga masafar malikiya inda ana hudu ba liman yana hudu ba to fa babu wani magana ma haramun ne kuma duk wanda ya magana masallar zakka baki saboda me saboda suna fassara hudubobin nan guda biyu tamkar kawai guda biyu ne na sallan azhar wanda aka share su a sallan juma'a saboda sallah a zahar ai hudu za ka yi sallar juma'a kuma nawa ne biyu ne to ina biyun suka tafi shi ne suka nake a cikin hudu ba to ga ko in kana sallah ai ba za ka yi magana ba don haka idan lima yana hudu juma'a ma ba za ka yi magana ba sai za suka ce ko na fila ba za yi ba saboda wancan hadisi sun fahimce ki ta wani bangare daban to mu kuma muna goyon bayan fassarar da malamai suke cewa idan mutum ya shigo masallaci liman yana hudu ba to fa kafin ya zauna din nan yayi sallar nafila raka biyu amma ba zai ce kowa uffan ba ba ruwanka wani ya mangaje ka ko kallon zakar kai Ya ka bari bayan an yi sallama in zaka hakura ka hakuran zaka rama karama eh bayan an yi sallama <laughs> amma ka ce ma wani ma wai ga wuri ina ruwanka da shi me ya hana ki zuwa da wuri in ya doje ya masa kenan ya za irin waɗanda za su zo su ce wane ya matsa wane ya matsa waɗannan mafiya yawa muna fassara su ƙauyawa ne sai ƙauyawa ne sai ga mutum da girmansa ga ki dattijo ko kuma alamar kamar ya fahimci karatu sai ya shigo masallaci sallan juma'a fa sai ta tsallakewa ya za wata rana idan liman ya kasa yin haƙuri sai ya yi magana don saboda na ce tabbar ni in na zo ina hudu ba wani ya zo ya ta tsallakewa zai ce kai daga wani kauye kake ina ne garinku ko ya haife ni sai na fada masa haka saboda gobe kare sake saboda ba daidai ba ne in mutum yana zama a wajen karatu zai iya kiyaye waɗannan abubuwa amma mutumin da ba ya zama a wajen karatu jin labaran bbc da voa ya fi masa muhimmanci to kaga ba gara kai masa ganganci a tsakiyar jama'a ba daga wani kawai kake ewa eh, zai ba damu to wannan kenan idan liman yana hudu ba aka shigo masallaci to kafin ka zauna kai sallar nafila suka biyu Waɗansu suna cewa saboda wani a zamanin annabi ya shigo yana fama da talauci domin manzo Allah ya sa mutane su ganshi su taimaka masa shi yasa yace ka tashi yi to daga kansa kuma hukunci ya yanke shikenan ko mutum yana fama da talauci ba za ka masa haka ba wannan kaman sufiya ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama mu kuma muka ce a'a wannan yana gwada asalin zaman da ya kuskure ne tunda a wani hadisi maza Allah ya ce duk wanda ya shigo masallaci to kafin ya zauna ya sallar nafila raka'a biyu amma ba dole bane sai dai yana da muhimmanci ainu kuma idan mutum yana fama da talaucin kana iya ce masa bismillah ya tashi ya shigo da damangansa a kode rigansa ma a kode aikin wuyan duk ya cicinye ya tattashi gashin nan alarme ya zo sahu na ɗaya ko na biyu ko na uku da ka zo yana sai ka ce injiniya tashi ka yi laraka a biyu saboda da wani da wani da wani ai wani sai ya gama masa kallo ma sai ya sun koyi ko sisi ba zai baki ba eh. wasu malamai suka ce saboda haka to amma kuma ka duk wanda za ka yi masa haka a cikin mutane ka zo alarme na ce ka tashi kai ma kunya zai hana ka don gare a biyu ba mamakin ba ya sa ba sai kai goma mutum zai ta yi zuwa rudewa zai yi gaba daya ko ba zai yi ruku ubai ba da ya da kaga wani yayi niyan zai taimake shi ma fasa zai zai ta yi wannan dan rudu ne ya zai yin ba da taimako wa dan rudu to abin babu dadi gaskiya don gara kai wa mutum ma ka sake wani abu bai san manufan ba sai daga baya a gane manufan don gara ma ka sauko ka cire hulanka kana limamin juma'a ka ce fi sabilillahi jama'a fi lahi ka bi gaban kowa musamman masu kaya mai kyau sai ka zai ka ce fi lahi eh wanda ya bayan kuma ka hau sai ka jawo ayoyin da suka kwadaitar wajen taimako da kuma ayoyin da suka tura su gidan aljanna ma gaba daya wanda ya rowa kuma zai ka kawo ayoyi masu zafi zai ka dora to hakan ma zai fi sauki akan ka ce mu wani ya taki saboda in akwai manufan kowa ya sani zai ji kunya babu daji, kamar an tozarta ki ne mai babu daji. saboda haka malam da ya ce ba a nafila a lokacin da liman yake hudu ba wa inda zai kil wakati da kuma lokacin da lokaci ya yi kunci wannan kan haka ne ha to ka tashi a ƙurarren lokaci ko kuma ka farka a ƙurarren lokaci lokacin sallah ya kusan fita kuma sai ka tsaya kana nafila ai kai sallan farilla ka sauke ka sannan ya zo daga baya kuma kai na filin da za ka yi don ya halatta au ba da kuroje liman alaihi fardun ko kuma bayan fitan liman da duk wanda yake eh, liman alaihi fardun au ba da kuroje bayan fitan lokaci kurojul wakat lokacin ya fita liman alaihi fardun ga wanda yake akwai fadila a kansa eh, kun ga da wannan ne fa ake kafa wata ka'ida idan mutum ana bin sa azumin farilla ba zai nafila ba sai ya biya farilla saboda haka ba za ka yi sittu shawal ba alhali yana jin ka ramadana mafiya yawan malamai abinda suke fara kenan wasu kuma suka ce a a tun da sittu shawal yana wucewa to a yi sittu shawal in ya daga baya sai a biya ramadana menene dalili suka ce dalili hadisi? na na aisha Allah shi kara yadda da ita ta ce a zamanin annabi ana binta bakin azumin watan Ramadana. amma ba za ta biya ba sai dab ana sauran kwanaki ramadana ya kama zai tafiya shi ne malamai suka ce to yanzu na aisha tana zaune ba ta azumin yawon arfa ba ta azumin ashura da tasu'a ba ta azumin nafila kenan ba ta sittu shawwal ina ba ta an gani to amma dai abin da ya kamata in akwai sallan farilla akan ka sai ka je kana nafila sai dai idan akwai sallolin farilla akan ka sun yi yawa ka biya ka biya ka biya ka gaji to wannan sai kai ta yin nafila saboda ranar tashin alkiyama za a cikita maka Allah ya samu dace wa yukrahu ba'da tulu'il fajr makruhi ne ai sallar nafila bayan fitowar alfijir ila an tartafiya kam har ya zuwa lokacin da rana za ta dagu wato ta je kenan to me yasa yake ba makruhi ne ai sallar nafila saboda akwai mai wanda take da asali akwai sallar da take da asali nafilan da take da asali dan alfijir ya fito rakata alfajiri ake yi maka yi rakata alfajiri sai kuma mai eh sai sallah su ba. maka yi sallah su ba sai mai sai azkar har zuwa lokacin da rana za ta fito tun da lokacin fitowa an hana a yi sallah har sai ta ɗan ɗagu lokacin da ya halatta a yi sallan wala haƙe nan to kaga mutum ya shigar da wata nafila daban in dai ba wai ya tashi cikin dare ya yi sallah ya yi shafa'i ya yi wuturi ba ne mutumin da ya yi shafa'i ya yi wuturi ya yi raka'o'i da yawa kafin shafa'i da wuturi to bayan wuturi zai iya sallar nafila raka'a biyu waɗanda suke masu sauƙi sannan daga baya kuma sai raka'a talfajiri ina fata an gani saboda haka in dai ba wai bashi ake binka ba ko baka samu damar yin sallolin nafilfilin da ka saba ba to idan alfijir ya fito to kamata ya yi ka yi alfijiri fajiri kawai a yi sallan ba. amma akwai ka saba sallan dare baka samu daman yi ba tun da a ka'ida sallolin dare akan yi ne fa kafin alfijir ya fito eh. sannan kuma bayan sallah su ba mu riga mun yi bayani idan sallah mai sababi ne ko kuma sallan gawa ko kuma dawafi ga dakin kaba to wannan ana iya yi don ko lokacin fitowar rana ne ma da faduwar ta dawafi ga dakin kaba wannan baya hanawa in kai dawafi ga dakin kaba kuma za ka yi nafila raka biyu bayan dawafi wannan ba ruwanka da lokacin ko rana za ta fito ko lokacin da za ta faɗi sun kusa idan an hana waɗansu abubuwa akwai abin da kuma ke ba da dama eh. Na. har sai ta dago ki da rumhin gwargwadon maki yaya ne maki yake eh bari tambayi wani sabon abin nan sai yaya maki yake yana nan kamar wuka eh yana da dan abin na ma kamar wuka yake ko tsawonsa kamar wuka eh kamar kamar sanda sanda ya kai tsawona o oh, maki bai kai na ba amma ya kai tsawonka a ah. to da ni da kai waye gaba a wajen tsawo ai lalle ya faɗi maki ai na so na ruda ka ne amma sai na ka take shi daidai maki ne wani karfe da ake sawa a bakin sanda za a samu sanda saboda haka maki ya fi kifiya kawai kuma ya fi kifiya kawai ka ta karfen yana da kunne guda biyu akwai wanda bai da kunne guda biyu tsini kawai yake da shi akwai wanda ma babu komai wato fere shi ake ne idan babu karfe sai su fere shi in aka fere shi aka samu karfa wanda ya iya in ya cakka wa mutum sai ya huda shi ba sa karfe ba don a da da shi suke farauta saboda kan suka cakka wa gada sai ya huda cikinta daman farauta shi ne a huda abu yadda zai yi jini jinin ya zuba da sunan Allah har ta fadi a hasa ina fata an gani shi yasa aka ce banda bugu don idan ya jefa maki sai makin maimakon ya takki dabbar sai ya buge ta sai ta faɗi ta mutu to ta zama wal mawquzatu sai ba za a ci ba sai yasa wanda suke buge belbela ko kuma suke buge tsuntsaye ko kursiya in dai bugewa ne to gara kai azbi da dutsen da zai fada ciki ko kuma a buge ta faɗi da ranta kai maza maza ka yanka ta amma ba haka ba wal mafuzatu ce na ga wani yana girgiza kai eh, kuncin mushe da yawa kenan a baya wannan kenan don haka ranar kai ta dago kwatankwacin haka eh, ko da yake yana samun karamin maki wanda yake bai kai wannan ba eh, kamar ainihin wato kamar fartanya ce farkanya kashi biyu ne akwai mai tsawo akwai wanda kuma ba ta da tsawo kaga ta wanda farkon da ake amfani da ita wajen tonon gyada ba lallai ta kasance tana da girma ba za a iya samun yar karama hakan gonan da bata takara ta karya ba sai a dauki wannan ajiya tuni. to mashin ma ana samun waɗanda suke ba su da tsawo duk malam yana magana ne akan wanda bai da tsawo da yawa in wanda ya yake da tsawo da yawa kaman ka a ce rana sai ta dago kaman ka yayi yawa wasu kuma suka ce hakan ne saboda in ka duba kai a nesa za ka ga kamar tsakanin ainihin inda ranar ta kullo da inda ranar ke sai ga kamar bai da tsawo amma sai kai ta tafiya za ga yana da tsawo kwarai da gaske sun ya fi tsawon sanda ma hmm. almuhim abinda ake magana ranar ta dago ranar ta dago a ganta ta rabu da ainihin mafitanta na'am wa ba da farji al’asir da bayan sallar la'asar ila an sallar al-maghrib har zuwa lokacin da za a yi sallar magriba ba za a yi sallar nafila ba ga masabar malikiya saboda haka ko rana ta faɗi ko rana ta faɗi ba yi sallar magriba ba ka yi nafila ka ce ruhi ne sai dai kuma an samu nasin hadisi inda an jinkirta ba fito aka yi magariban da wuri ba ko liman bai tsaye da sallar magariban da wuri ba to za ka yi nafila saboda akwai hadisai da yawa kan haka wa inda azanil juma'a lil jalisi haka ma yayin kiran sallar juma'a ga wanda yake zaune eh an kiran sallar juma'a sai gaban an kiran sallar juma'a mutane suna tashi kaga an hana amma me yasa yake saboda ana sunniyatul juma'a malamai da yawa suka ce juma'a ba ta da sunniya ba kamar sallah azhar bace in ka shigo masallaci kana zaune aka yi kiran sallan wanka ba sai ka tashi ba kiran sallah ta biyu kuma za a yi liman yana kan mimbari balle ma mu yanzu ba a kiran sallan wanka amma inda ba su da lasfika ba su da komai sai a yi kiran sallan wanka a je bakin kasuwa sai a kwale kira Na ka kwale kira to kowa zai je gida ya shirya ko kuma kowa zai zauna redi yana jin an yi kiran sallah ta biyu ko zuwa in an jima zai dan ba da mintoci saboda mutanen da suna da kiyasi mai kyau suna da kiyasi mai kyau sai su gwada kadada da kwakwalwansu kuma sai ga daidai ne tunda kafin a samu agogo ya ake sallah kafin a samu agogo kasu suna amfani ne da kwakwalwansu kuma sai ga abin ya fita daidai wannan kenan ba ba da farajin juma'a fi musallaha sannan bayan an yi sallar juma'a ba a son ka tashi a wajen kai sallan sallar nafila gara ka samu wurare da yawa da za su yi maka shaida mai eh, dama abin da ake so shine kadan za kuɗa kadan za kuɗa sai ka yi sallar nafila hmm. wala tukrahu inda waqatil listiwa amma ba a karhanta ba a lokacin da rana ta je tsakiya idan rana ta je tsakiya kana yi nafila to ai rana ta je tsakiya ma ana iya don kamar sallar juma'a ana iya aiwatar da ita sallah za ne ba zai yi ba ya za ka ce juma'a tana da lokacin guda uku amma a zahar lokaci guda ɗaya take da shi in kuma kana son ka faɗaɗa a zahar tana da muktari da laluri to yanka koma sallan juma'a ma sai ka samu tana da muktari da laluri kuma tana da lokacin guda biyu wanda a zahar ba ta da su da farko sallan juma'a ya halatta a yi da hamdi wannan nasu ya tabbata amma ba kullum ba kamar yadda ya halatta a yi sallan juma'a lokacin da rana take tsakiya karfe sha biyu cor nan ma ba kullum ba wanda aka fi so a yi kullum shine a yi sallar juma'a bayan rana ta goce daga tsakiyar sama kamar yadda ake a zahar shi ne bambanci kawai wannan ke faslun sai fasali na musamman al'azanu sunnatun kiran sallah sunna ce tun da annabi ya fara kiran sallah ya bari eh amma a nan an ce sunna ce to ko ga masabar malikiya akwai saɓani dangane da matsayin kiran sallah amma dai malam ya ɗauka a nan cewa kiran sallah sunna ce sai dai ya kawo mana fassarar wasu malamai ina jin haka ne ko ya kawo fassarar wasu malamai ko a yi kama ce fi hukumi lazani Ayi yi fi ilhu li'anna lazana ibara anil kalimati wala ya ta'allaku biha hukuma لأنه إنما يتعلق بالأفعال وحكمه أنه سنة سنة كفاية لفرض آه، وقتي اختياري ولو جمع خلافا لمن قال بوجوب الأذان الثانية فئلا ويصن كفاية ولن سمع لما يتلتي كلا صلى واجبيني عند النبي فارا ببريبا ومقوى حال انت فيها أن يكن سعي صلى الله kuma ko sallah lokacin ta ya fita annabi yakan ce yayi kiran sallah dun ya zo cikin muwatta malik da sauran littafan hadisai saboda haka kiran sallah tana da muhimmanci kuma babban alama ce ta musulunci a da lokacin da annabi yake fitan yaki da sahabbai duk garin da ya je an yi kiran sallah to ba zai yaki mutanen garin ba ko da arna da yawa ba zai yake su ba saboda kiran sallah shi yasa in je da daddare zai tsaya har sai an yi sallan asuba shi yasa aka ce duk ƙauyen da za a wuce murar kwana da kwanaki ba a kiran sallah da asuba to waɗannan lalatattun ƙauye ne don inda a zamanin annabi ne to wata ran za a kai musu farmaki kuma duk wanda aka ke an kashe banza saboda rakin kiran sallah to annabi idan ya je gari yakan yada zango a bayan gari In ya ji kiran sallah sai ce to shi abi a hankali amma in bai ji kiran sallah ba to zai far musu kamar yadda ya je kai fara da bai ji kiran sallah ba sai ya kai musu hari da ya wuce tun kafin rana ta fito lokacin gari ya dan fara wakewa shi yasa da suka ganshi suka ce Muhammad wal Khamis maza Allah yake inna idza nazalna bi sahati qaumin fa sa'a sabahul munzirin kawai yace a yake su matan su sun fito ɗiban ruwa mazaje sun fito da farsanyu za su tafi gona kawai sai gashi an kai musu hari a gari da haka ya kayaki mutanen kaibara saboda haka wai kiran sallah yana da muhimmanci a ainihin amma nan ya ce sunna a sharhi ya ce sunnatu kifaya in haka ce kifaya wato waɗansu suna ɗauke ma waɗansu wato a kan gari su kutun idan masallaci ɗaya yi kiran sallah shi ke na sauran ba sai sun yi ba amma dai zance mafi inganci kowane masallaci ya yi kiran sallansa. في المواد التي العادة أن تجتمع الناس بها أنت أورا رندك العادة متاني سنة تروى أورين كنغو ننيا قدا قدا باقينين نموري بني أما أنا ياتي كالجوامع كالجوامع والمساجد كما من يم مسلاتي دك أنانا وانا يقول كو مسلا أكي تو أي كرا صلى أي كرا صلى شعار الإسلام ما أكي نبي دكرا صلى وهو الإيلام shine sanarwa bi dukuli waqti salati al-mafruda da kigan lokacin sallah ta farilla tunda ba a kiran sallah sai ga salloli kaman guda biyar waɗanda muka ambace su a baya bil alfazil mashru'a da kuma lafuzza wanda shari'a ta yadda da su ba wai kai zaka kirkiro lafazin kiran sallah ba a'a sai abinda shari'a ta yadda wa huwa ga lafuzzan nan Allahu akbar Allahu akbar ko Allahu akbar Allahu akbar ya yi amma ba za ka ce allahu akubar allahu akubar inda za ka haɗa to sai dai ka haɗe duka allahu akbar allahu akbar amma zai ga waɗansu masu kiran sal allahu akbar allahu akbar akwai wahala to anan ya kawo kabbarori na farko ɗin nan guda biyu الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله ثم يرجع الشهادتين بأرفع من صوته أولا كما أنت زي ترجيئك don mala ya ɗauko wannan kiran sallah ne shi ya ambata kawai ya wuce dusa shine idan ka zo Allahu akbar Allahu akbar in ka gada ma kana iya kara Allahu akbar Allahu akbar to za ga wani ya ce ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah ashhadu anna muhammadar rasulullah dofin da suna yi da waɗansu masallatai a haka a yanzu haka suna yi to daidai ne Eh, ba hana ba sai kuma mutum ya daga muryarsa shine sai kiran sallah da karfi shahadu Allah ilaha illallah ya sa kiran sallah daure karshen ake yi ba fadin karshen Allahu akbar Allahu akbar ba kai kuwa sai da sai ka fito ningi eh, Allahu akbar Allahu akbar abinda zaka bala kenan shine daidai Eh. na'am sun mai ƙulu sai ya sake daga murya ce hayya alasala hayya alasala hayya alalfala hayya alalfala to nan fa sai mutum ya yi da gaske domin mu hai ɗin yana ba mu wahala sai ka yi da gaske saboda kaga mutum ya saba cin naman kaza da dan wake koyaushe nan sa yakan gurje Me mako eh, ya faɗi ya sai kamata zai ga ya faɗi wani abu daban to shi yasa sai an dan yi taka zanzan. saboda a larabci haɗinsu guda biyu ne akwai ha mai ƙarfi akwai ha mai sauƙi eh, ha mai sauƙi shine babba ha mai ƙarfi shine ƙaramin sannan sai Allahu akbar Allahu akbar in ka ga dama kuma ka karaba don dattawa in kace musu kace su faɗi Allahu akbar Allahu akbar sai ce ni balarabe ne ni ba balarabe ba ne in kuma ka hadu da wani ne wani abin da zai ce ni ina shan shayi ne na kan daɗe ban sha shayi ba saboda haka ka ni kawai Allahu akbar yayi Allahu akbar yayi eh, yayi sai la ilaha illallah wannan shi ana fadin sa guda ɗaya ne wa yazidu fi azani subhi amma sallan asuba zai kara ba da kaulihi hayya alal falah as-salatu khairu minan nawm zai ce sallah ta fi bacci muhimmanci maratayn so biyu yasa kiran sallan asuba yake fadin wannan sai kiran sallan farko ko kiran sallah na biyu duk wanda aka yi ba matsala wala yajuzu an yu'azzana li salati min as-salawati al-khams qabla al-jum'ah hatar juma'a bai halatta a yi kiran sallah ma wata sallah daga cikin salloli guda biyar har sallar juma'a kabla wakti haka fi lokacinta saboda ga masabar malikiya su sun ce sallar juma'a ba ta da lokaci sai lokacin sallah a zahar wani ne ma daga cikin magabata yake cewa in rana ta daidaita a tsakiyar sama za a yi kiran sallar juma'a amma ba za a yi sallar juma'a ba sai idan rana ta goce daga tsakiyar sama kun ga kenan kafin a kammala hudu ba rana ta goce daga tsakiyar sama ire-iren waɗannan za ku ga ko waɗansu ƙananan abubuwan da muke kawo suna da muhimmanci sun abin da magabata suka rubuta ke na wannan shine karatu wannan shine karatu amma sai dai idan ka kawo fahimtar malamai daban-daban wanne ne yake da dalili wanne ne ya samu goyon baya to shine za ka karfafa ina fata an gani don kar wani ya ce ai ana birkita mu eh, ana birkita kan baka saba zuwa ba amma an ka saba zuwa kana ji wannan ba birkitawa ba ne kuma duk abin da ya zo na haƙƙin wani malami ya ambata yana da kyau a ambace shi shi ma ko yana da dalili ko bai da dalili wannan kenan illa salatar subuhi banda sallan ba. kun ga waɗannan salloli sallar ba ce kawai ake yin ta wato ake mata kiran sallah kafin lokacin ta eh, fa innahu domin sallar ba kan yadda al'amari yake يصحب أن يؤذن لها في sudusi الأخير من الليل mustahabbi ne a yi mata kiran sallah a kashi na shida na karshe na dare kabla tulu'il fajr kafin fito al-fajr صلى yu'azzanu laha sannan a yi mata kiran sallah na biyu inda dukulil waqti yayin da lokaci ya shiga to wannan kuwa an samu annabi yana da wato guda malamai suka ce a lokacin azumi ne wadansu suka ce ba lokacin azumi ba ne kusan koyaushe ne bilal da abdullahi bin ummi maktumin saboda haka ɗaya zai yi kiran sallah wa asuba kafin lokacinta ɗaya kuma zai yi kiran sallah bayan lokacinta hikiman da ke cikin kiran sallah na farko kafin lokacin sallah asuba kafin alfijir ya bayyana shine mutane su taki idan za su yi filfili su yi kai ko ba za ka yi nafila ba ka roki Allah subhanahu ta'ala. saboda yanzu rabbuna tabaraka wa ta'ala ubangiji yana sauka mina sama'i duniya ko ila sama'i duniya zuwa ga saman duniya a wannan sulusi na karshe daman sulusin karshe idan ka raba ki ai shine yake bangare biyu bisa biyu bisa shida na ainihin dare lokacin da Allah tabaraka wa ta'ala yana yake sauka yana cewa ya mai roƙona in amsa masa roƙonsa wa yake na, in amsa kiransa wa yake tambayar wani abu ba shi abin da yake tambaya wannan dalili yasa ake son kuna sallan isha'i ba a son dogon hira ba a son ai dogon hira ana sallan isha'i ya ja kwanta to ba yadda za a yi ma a yanayi irin yanzu kana da damuwa kana da damuwa a ce ka kasa kafi a irin wannan lokaci ka faɗa wa Allah me yasa ba za ka tafi ka faɗa wa Allah ba ka zo cikin jama'a kana ta guna gune abu kaza ya dame ka alhali ga ubangiji ya baka an baka tayin maza Allah ya maka bayani to dalilin da yasa ake kiran sallan farko kenan idan bacci ya maka nauyi ba baka tashi kai na filfilin nan ba to ka tashi kai a wannan lokaci kafin a yi kiran sallah ta biyu ko ka tashi ka roki Allah subhanahu wataala kai kana kwance a gadon ma a rigingine zaka yi yin addu'a Allah ya ga dama sai ya biya maka bukatanka wannan kenan don haka duk sallolin farillai din nan guda biyar babu sallan da ake mata kiran sallah guda biyu sai sallan asuba to da hada sallan juma'a na farko kiran wanka na biyu kuma kiran shiga to sai aka ce dalilin da yasa ake kiran wanka ana yi ne a bakin kasuwa kuma Usman bin Affan Allah ki kare yadda da giki kirkiro wannan to shi yasa da aka samu lasuika sai aka ce a soke wannan shine yafi dacewa ina fata an gani kuma sai aka soke yasa ba ma yi sai ina jin yanzu ma ko fada ana yi wa ana kira sallan farko kiran wanka kenan kowa ya take je wanka amma mu muna goyon bayan cewa tun da akwai lafika a yi kiran sallah guda dai kawai amma duk waɗanda suke kiran sallah na biyu kiran sallan farkon Usman bin Affan radiyallahu anhu shi ya sunnarsa amma sallan asuba kiran sallah guda biyu duka manzon Allah ki ya sunnarta ya za za ga har gobe ana yi a kowane masallaci amma in kaga ba a kiran sallan farko ba sai kiran sallah ta biyu za a yi a shiga sallah to ka bincika da kwamitin masallacin da 'yan angon duk 'yan ciwa ne eh tun da ba sa kiran sallan farko saboda ba daidai ba ne na'am wa yusahabu lil munfaridi ana so ma musahabi ne ga bai sallaki kadai ka na musafiran idan ya kasance matafi an yu'azzina li hadisi abi ya yi kiran sallah hadisin abu sa'id idin khudri ya tabbatar da haka annabi ce in kana tafiya ko kana cikin dabbobinka wannan ya shafi mai kiwo ya shafi wanda ya tafi gona annabi yace kai kiran sallah ce dalili shine duk abin da ya ji muryanka ranar tashin alkiyama zai maka shaida a gaban Allah ta ko mala'iku sun maka tabaibayin shaidun yayi yawa sai Allah ya ce ku kyale shi kaga ta sha saboda haka idan kana cikin jeji ka kwala kiran sallah ka gan akwai wani ma sai ya zo a to ai zai wahala maka a kai sallah kai kadai ko aljanu za su zo su yi zahuwa bayan ka ko aljanu za su yi zahuwa bayan ka ka ci gaba ya sa abu ta irin lukudiri shi in yana jeji yana tafiya ku duba ku gani irin damu da bamu abin nan wancan lokaci ma da babu hanyoyi babu menene sai ka ji sun kwala kiran sallah in wani yana cin kosai ce aga wani bawan Allah bari in je mu mu tare da shi sannan kuma ko su guda biyu da za su yi tafiya annabi ya ce lalle ku kiran sallah lokacin sallah yayi wal ya ummukum ko wal ya ummakum akbarukum Eh, a wata ruwaya akbar kuma saboda su biyu ne wato wanda ya fi ku shekaru shi zai yi limanci saboda abin da yake kyauta zato idan mutane guda biyu za su yi tafiya to wanda ya fi shekaru shi ne shugaba hatsari ne babban mutane guda biyu su yi tafiya suna musulmi amma babu shugaba tsakaninsu hatsari ne babba dole a ware shugaba ko an hadu da 'yan fashi da makami wane ne shugabanku sai ce gashi mala ya kubu ne ta eh, ka zan ba mamaki ko sai yan fashi su ce to tun da kai ne shugaba zauna wannan dutse din ka zauna ko kuma duk ku kwanta talakawa <laughs> Allah ya kyauta eh, sai a shugabantar da musulmi a ciki A ana shugabantar da mutumin da yake waye ne amma ba irin yanzu yadda yan boko suke yin sakaci haka za ku yi tafiya kuna taron yan boko shi ke na siyasa wanda ba musulmi ba sai da yin daga obin kawai an sa wanda ba musulmi ba to sai a lallaba a tafi da shi haka eh, amma kuma an je za a yi sallah shi zai ja ku sallah a kaga shugabancin sa ma yana da targade eh, shi ne na'am ويستحب للمنفرد إذا كان مسافرا أن يؤذن لحديث أبي سعيد تنبيه فلا كروا ga قائد ga masu kiran sallah ba yadda za a yi mutum ya kiran sallah bai koya ba ko mutum saboda ya gada ya je kike kawai zai zo ya suri kiran sallah kawai ko kuma ya ga arhan kiran sallah ya zo ya suri kiran sallah ba daidai ba ne ya sa mala ya ce wale ya lalle mai kiran sallah ya kiyaye min maddi ba kada ya ja ba na akbar Allahu akbar in ka ja ba din nan zai bada alif a gaba zai ba ya baci ma wa akhadu wal jalala da alhamza na akhadu da alhamza na ismul jalala shine wajen Allahu ko za ka ake bala da ka zo sai ka ce Allahu to shin Allah babba ne fasaran kenan shin Allah babba ne wani malamin mu na zaure a can baya ce in ka ce Allahu akbar ka ce Allah mai babban ganga sai eh, ya kai fasara kuma ka san ya fi kama hankali ai yasa ka ga ban manta ba tun wancan lokaci har yanzu yasa duk wanda na ji ya ji ce asha asha sai in ji kyaman ma in yi sallah a masallacin don mako ya ce Allah mai girma ya ce Allah mai babban ganga to ka yi sallah a masallacin ai ba za ka yi sallah a masallacin ba to haka ma mai Allahu akwai ayin Qur'ani Allahu amma tambaya ce ai haka ma aikadu na shaida sai ka zo ka ce a shahadu shin na shaida to wa kake tambaya kai dai kamata a ce ka shaida kawai kai zai kuma ka zo kana ce wai shin na shaida to wa zai baka amsa wannan kenan sai kuma me wa min alwaqfi ala la ilaha da kuma masu tsayawa kan la ilaha to muryarsa ce ta ɗauke ko ya ja ne ce la ilaha zai ji zai mutu ya eh, kunin bakinsa ya yanke to ai da ba zai ka shirya ai ba a kawai ake zuwa a fara kiran sallah ba akwai abin da ake practicing abin nan ake menene za mu ce da hausa eh ake kwaikwayansa ake kwaikwayan kafin kai dole sai kaya kwaikwaya a can gefe saboda haka yin numfashinka yana daukewa sai ka sanya da zafi amma ka zo ka ce la ilaha illallah wata daga can ke wannan ba daidai ba ne alawa ake yi mala ce hatsari ne ka zaya ilaha don ka ce la ilaha wato babu abin bautawa kenan har Allah ma babu shi sai sanan daga baya kuma ka cire illallah eh, Kukure ne wa min tarki idgamid dal ra haka ma wajen kigar da dal cikin ra min muhammadar muhammadar rasulullah أشهد أن محمد رسول الله محمد كيف متن يا كيغر أما ذاك جماعة كيرا سلم محمد sai ka ji mutum a shaɗu an da muhammadan rasulullah to ai yana da ma wahala muhammadan rasulullah in za ka yi ka kwatanta za ka ji ba za yana da wahala ka shirya ɗin ya fi daɗi to sai dai in kawai abin nan menene jaranci ya ci bakinsa in jaranci ya ci bakinsa ba zai iya abin nan ba shi kenan amma da yau da gobe ya kamata a ce ya kwaikwaya muhammadan rasulullah ba zai yi ba muhammadan rasulullah shi ne wannan lahani ne ina fata an gane amma kun san wani abu mutumin da ya ce a shaɗu anna muhammadan rasulullah fi hatsarinsa ya fi sauki akan mutumin da ya ce a shaɗu ko a allahu wancan ya fi muni saboda wannan din ya ce muhammadan rasulullah ba zai canza fassara ba amma dai da larabci su lahani ne kai ma za ka je ya baka wahala wa min fathin labi ko kuma mutum ya buɗe lamin rasu eh rasulullah ashhadu anna muhammadan rasulullah ashhadu anna muhammadan rasulallah, maimakon rasulullah sai ce rasulullah wannan bai koya ba duk wanda ka je ya kira sallah ka bai koya ba malamai suka ce hatsarin da yake ciki shine ya kai da lalle annabi Muhammad lalle manzon Allah to babu amsa waye menene amsa shine hatsari yo rasulullah badal ne na Muhammad wato kaman ya ce ashhadu anna rasulullah na shaida lalle manzon Allah shikenan babu jawabi eh ko kuma yace ashhadu anna rasulullah muhammad kiran sallah ne da ba ka kiran sallah ba yadda aka samu daga wajen manzon Allah ba a canza kiran sallah sai eh, ba a canza ba duk yadda kai wallahi duk iya larabcin ka ba za ka canza ba saboda kun san wani abin mamaki mala'ika ne ya zo ya karantar da kiran sallah ya sa mazu Allah da aka fada masa ya tabbatar ya ce haka ne mala'ika ne ya karantar da kiran sallah abinda aka sani manzo Allah ya ce a kara ki ne a salatu khairu minan nau amma duk sauran mala'ika ne karanta a cikin mafarki shi yasa kai cewa akwai mafarkin da yake gaskiya ne eh, gurgudun gaskiyanka gurgudun mafarki mai kyau da za ka yi yawan kariyanka yawan mafarkan da za ka yi na ƙarya yasa za ga samarin nan mafiya yawan su tun mafarkansu na kariya ne wani mutum gashi yana kwanci a cikin jif ana jinsa ƙarya kawai kana nan waye cikin ka yi sau biyar ka gagara ci kuma wani kana kwanci a bayan jif ana jinsa ga jiniya a gaba <laughs> eh, wannan kenan min tarkin nufke bilha da barin furuci da ainihin ha wato karamin ha ko min hayya ala sala kun san karshen as-sala salati hayya ala salati as-salati din ba zai fito ba saboda zaka shanye wannan ta din da take kulle ita yin za a dauke ta ana shanye ta ha ake mai da ita kaga ba hayya ala salah in ka ce salah to ba sallah kake magana ba ya koma wani abu da ba to salah haɗin ya fito wa min tarkil ha ko kuma barin furuci da ha ita mai wahala wanda take bada wahala wa Hausawa min hayya hayya alal falah eh falah shi yasa duk wanda yake kiran sallah in ya sani yanzu hayya alal falah zaka ji haɗin can karshe ta fita a wafce in yazo hayya alal falah zaka ji haɗin ta ɗan ragu shine bambanci wa yakunu al-adhanu mutarasilan kuma ana yin kiran sallah ne a jere a sake ake kiran sallah min gairi Madin mufritin ba tare da an ja ba da yawa wanda yake ya saba wa hankali a zo to wannan kama yi ba zai yi ba allahu wata kuka ne mutum zai yi ba kai kuwa eh ina masu kira'an abin nan eh masu kira'an kira'an tangimi ka ce za ka yi tangimi abin nan ko tangimi ma wanda za ka yi kafata ba za a ji abin nan ba daidai ba ne mutumin da yake da murya shine yake amfani da murya sun asalin tangimi ke haka saboda wanda yake sauraro ya samu natsuwa da kwanciyar hankali wasu ma suna yin karin tangimin gaba da eh. wala tamtidin sannan ko kuma a rinka yana wani yayyankewa tamtidi ko daɗin murya mawqufan ana yi ana tsayawa ne gaira rabin ba rabi ba Allahu akbar Allahu akbar kiran sallah kenan ba Allahu akbar Allahu akbaru أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله ولي كما كتير وكيل أما لي بكيلة صلى الله وله إقامة متواليا أجيري بحيث لا يتخلله سكوت كثير ولا كلا فإن باء يشرب الله أكبر شنكم سيزاك الله أكبر to jinkirin da yake me yake yi me yake yi balle kuma a ce mutum ya kama taɗi a kiran sallah ta zama wasa kenan sawa'un kana salaman auratan aw gairahuma aw gairihima eh, shin wato sallama ne aka masa ba zai amsa sallama ba ko mai da sallama ko yayi sallama ba ruwansa da wannan duk wanda yake kiran sallah kawai yayi kiran sallah in ya san an masa sallama daga baya ya amsa ko kuma shi in zai yi bayan ya kammala kiran sallah wa yasahabu ana Liman sami a ga wanda ya ji kiran sallah an ya hakiyahu ya kwaikwayi mai kiran sallah wannan hadisi ne abin da ya faɗa ka faɗa amma ba yadda ya daga murya haka zaka daga murya ba hmm. ila akhir shahadataini har ya zuwa ƙarshen shaidun nan guda biyu ashhadu an la ilaha illallah kai ma ka faɗa ashhadu anna muhammadar rasulullah kai ma ka faɗa min gairi in ba tare da tarjihi ba lokacin da yake a hankali ba ruwanka ba za ka yi a hankali ba walau kana fi salati ka kajifa malai ce ko kana cikin sallar Ka kaga nan ga masabar malikiya sun dauki umarnin annabi da muhimmanci sun ce ko a sallar nafila ne ji mai kiran sallar yana yi ka amsa amma wasu malamai suka ce ah, ka bari sai ka yi da sallar saboda kar ka shiga rutsani in ka yi sadda sallar ka samu sauki shikenan wasu kuma suka ce sai a biya to amma in dai biya ne to ka da biya musamman ma yanzu da muke da masallatai da yawa da lasfiku da yawa eh kowane masallaci suna kiran sallah ka amsa kiran sallah amma malamai da yawa suka ce masallacin da kake sallah za ka amsa ka je ka yi sallah to su za ka amsa kiran sallah sauran ba dole ba ne saboda kana ce ka saba wa umarnin manzon Allah eh nan annabi ya ce za ta mai tumul mu'azzin fa qulu mithla ma yaqul wato ku fadi abinda mai kiran sallah yake fada kama idan an je wajen hayya ala sala da hayya ala fala to nan ka sai ka ce la haula wala quwwata illa billah eh kuma har ila yau <clears throat> akwai abinda malam bai ambata ba nan wanda yana da kyau idan aka kammala kiran sallah akwai me akwai addu'an da ake yi addu'o'in guda uku ne sauran guda biyu suna da sauki amma wanda fi muhimmanci Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma والصلاة القائمة أتي محمدا الوسيلة والفضيلة وبعث مقام محمود wa وعدته sannan abu na gaba wani ne mai wayan nan nisan eh sau biyu yana kara ko ba shi ne na su kara sau biyu ba a yanwe abin da muka fada daidai Allah ya ba mu lada abin da muka yi kuskure Allah ya gafarta mana subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh